الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتمنا رياض الصالحين أنا مسلاجين جمالك ينقر دوبيلي أنا جميت يولا a yau in Allah za mu yi darasi na 43 kuma muna babu fadlin jihadi babin da ke bayanin falalan jihadi fi sabilillah <clears throat> za mu tashi wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala min khairi maashin an-nas lahum rajulun mumsikun bi'inani farasihi fi sabilillah yatiru ala matnihi kullama sami'a hay'a aw faza'atan tsara alayhi يبتغي القتل والموت مظنه أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بدن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير رواه مسلم وانا حديث إمام مسلم يروتوش وعنه ذا دواكنا daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya dade shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala tabbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min khairi ma'ashin nasi lahum ina daga cikin mafi alkhairin rayuwar mutane a gare su rajulun mumsikun bi inani farasi a samu mutumin da yake rike da ragamar dokinsa fi sabilillahi wanda yake jihadi da shi don ɗaukaka addinin Allah a ce mutum ya samu dokinsa na musamman na yaki? wato yana neman ina za a je jihadi ya je jihadi wannan rayuwa ce wanda take mai kyau ya tsero alamatinihi yana tashi akan doron dokin wato yana gaggawa abin a saman dokinsa don tafiya jihadi fi sabilillah sami a hay'a Don lokacin da ya wani sauti an yi kira zuwa ga jihadi Au faza'a ko wata zabura shine kamar a tashi a razane za a tafi jihadi fi sabilillah bara alaihi sai ya tashi akan dokinsa yabtagil qatala yana neman a kashe shi ko kuma yaftagil katla yana neman ya kisa wal mauta da kuma mutuwa wato yana neman ya kashe kafuri da kuma koshi a kashe shi shahada mazannahu a wurin da ake zaton sa shine a wajen wato ainihin yaki aw rajulun fi gunaymatin ko ko mutumin da yake cikin dabbobin sa gunayma tasiri ne na gadam wanda yake cikin tumakinsa firasi sha'fatin a saman tsololuwan dutse min hazihi sha'af daga wa'innan duwatsun wato daga tsololuwan wa'innan duwatsun can saman dutse yana kiwo au batani wadin ko kuma yana cikin wani kwari min hazihi al'audiya daga wa'innan kwaruruka wato manzan sama ya nuna wasu wato kwari inda zai je buya yana kiwon dabbobinsa amma yuqimu salah yana tsaye da sallah yana yin sallah a wajen wa Zaka kuma yana bada zakka wa ya'budu rabbahu ya bauta ubangijinsa hatta ya ya'budu rabbahu yana bautan ubangijinsa hatta ya ce hu yaqin har mutuwa ta zo masa laysa minan nasi illa fi khairin baya mu'amalantar wasu mutane ko mutane illa fi khairin sai dai a cikin alkhairi yana da kyakkyawan mu'amala da jama'a ma'ana mutumin da ya koma gefe yana kiwon shanu ko kuma kiwon dabbobi amma bai manta da haƙƙin Allah ba a saman duwatsu yana ba da zakka yana yin sallah yana bautan Allah subhanahu wataala kuma yana da mutane mu'amala mai kyau har mutuwa ta zo masa wannan yana daga cikin mafi alkhairin mutane wato akwai lokacin da za a yi mai kiwon dabbobin shefi alkhairi akan wanda yake yawo a cikin gari kamar yadda manza suna ya ba da labari wato cikin garin ya cakuɗe in kana cikin gari to addini kama bare tafi daidai ba a wannan zamani mutane za su fitinar da kai kafurci ne kawai da sabon Allah da fasikanci shi yake yawo a cikin gari ta yadda da za ka zauna kai ma a cikin garin to za ka zama irin wayannan mutanen to sai zama wanda ya fi alkhairi shine mai makiyayi wanda zai koma can sama zuwa su yana kiwo domin ya tsira da addininsa kamar da ya tabbata a riwayar muslim yushiku an yakuna khaira malin nasin ghanamun yushiku an yakuna khaira malin mar'in ghanamun jibali wa شعف الجبال ومواقع bi يفر بدينه من الفتن wato ya kusa ta zama nan gaba mafi alkhairin dukiya shine dabbobi wannan mutum zai je saman duwatsu yana kiwo yana bautan Allah ta'ala don ya kubuta da addininsa wato ba ta da mutane ballin suna su fitinar da shi amma idan abin bai kai ga haka ba za ka yi addininka a cikin gari to zama a cikin gari ya fi alkhairi domin za ka samu jam'i za ka samu juma'a da jam'i na salloli guda biyar za ka taimaki mutane za su cutar da kai ka yi haƙuri za ka jiki sallan jana'iza daurin aure da sauransu to da ka mu'amala da jama'a abu ne mai alkhairi akwai taimako a cikinsa to amma idan za ka yi asaran addinin ka to gara ka tafi wato ainihin saman dutse ka je ka rayu ko a jeji ko da itace kake ci a nan manzala ta suna yana gaya mana mafi alkhairin mutane shine mutum da ya tanadi doki na yaƙi fi sabilillahi yana jiran ko ta kwana ana kiran jihadi kawai shike na zai zabura ya dokin sai je jihadi fi sabilillahi ko ko mutumin da zamani ya lalace ta yanda in ya zauna a cikin gari za su fitinar da shi za su bata masa addininsa da imaninsa to ya koma yana kiwon dabbobi a saman duwatsu yana sallah yana zakka yana bauta ubangiji subhanahu wata'ala ba tare da an ɓata masa addininka ba abinda dai ake bukata shine riko da addini ka zama mai kishin addininka ka zama mai riko da addininka sau da kafa a kowane lokaci duk inda kaga za ka ɗan samu matsala to ka kauce wajen idan kana wani gari sai ka ga garin addininka bai zai yiwu ba to fa'arbullahi wasi'atu a to ƙasar Allah tana da yalwa ka je ka tafi wani wuri inda za ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ka nemi lahiranka idza lam ajid fi baldatin ma uriduhu fa indi li ukra azmatun wa rikabu in ka gari baka samu bukatar ka baka na tafaggonka ka tattara ka koma wani garin ko da neman duniya ka je ko kuɗi ka ga nan garin babu to ka koma wani garin balle sana inda ba za ka samu lahiran ka ba ka tattara ka bar garin ka koma inda za ka nemi wato ainihin lahiran ka so da haka duk inda mutum yake ya zama mai riko da addini shine abin da ake bukata a nan hadisi da aka ce ma samiya hay'atan hay'a wato manhut ne daga hayya ala jihad hayya ala jihad hayya ku yi gaggawa ala jihad zuwa ga jihad to hayya da ala jihad sai aka hada shauri da aka ce hay'a to da aka duk lokacin da ya je hay'atan wato ku taho zuwa ga jihadi to zai zabura ya dauki sa ya kama wato sukuwa ya tafi inda za a je a yi jihadi saboda haka wannan kalma daga kalma biyu ne aka tsago kalman hai'a ana ce masa annahat irin wannan suna ana ce musu al'asma almanhuta wato hai'ata hai'atan ma'anarsa hayya ala jihad irin su basmala albasmala ma'anarsa bismillahi irin su sabahala ya ce subhanallahi irin su hasbana ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil irin su sal'ala sal'ala kenan ya ce sallallahu alaihi wa sallam irin su halala hailala la ilaha illallah hamdala ya ce alhamdulillah irin su dam'aza ya ce adamallahu izzaka da ja'afala ja'alallahu ja'alallahu ja'alallahu fida'ak sunan wani ana ce musu almanhut ko Al'asma'ul asmaul manhuta daga sunaye guda biyu ne ake tsagowa daga la haula wala quwwata illa billah sai a ce hauqala ko mutum ya faɗi la haula wala quwwata illa billah malamin lugha suka ce waɗannan masmu'a ne jinsu aka ji laraba na faɗa amma kai ba za ka tsaga naka na kanka ba sai dai in ka ji larabawa sun tsaga irin wa'annan sunaye da wa'annan filin to kai ma sai ka yi amfani da shi hadisi na gaba ko kuma kalma ta gaba al-yaqin wa ya'budu rabbahu hatta ya'tiyahu al-yaqin ya bauta ubangijinsa har yaqini ya zo masa yaqini shine mutuwa domin babu abu ne babu abu ne yaqini kamar mutuwa ba da inkarin sa sai dai kai taurin kai kake fada amma kowa ya yadda akwai mutuwa to yaqini ya zo mutum mutuwa ta zo masa kenan wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ubangijinka har yaqini wato ainihin ya zo maka ita ce mutuwa sannan ya ce laisa minan nasu illafi khairi ma'ana na mutane mu'amala mu'amala mai kyau mu'amala ta alkhairi saboda kyakkyawan ɗabi'arsa hadisi na gaba anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna fi jannati mi'ata daraja a'addaha Allahu lil na fi sabilillah ma bayna ad-darajatayn kama bayna samai wal ard rawahu al-bukhari wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi wa anhu daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya dade shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala tabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna fil jannati mi'ata daraja a cikin aljanna akwai daraja 100 ma'ana hawa hawa har sau 100 a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah Allah ya tanade su domin masu jihadi don ɗaukaka addinin Allah ma baina darajataini abinda ke tsakanin matakai guda biyu kama baina sama'i wal ard kaman tsakanin samai da kasai wato daraja shine matakala step kenan kamar na hawa beni to daraja su ne matakai da zaka hauka hau sama to aljanna tun daga mataki na farko step na farko na biyu har zuwa ɗari ne kowa gurgudun imaninsa da tsoron allansa gurgudun irin aljannan da za a tashi to amma sai aka ce an tanadawa waɗanda suke jihadi fi sabila duka darajoji ma'ana kina suna can saman aljanna gaba ɗaya can kololuwan suke to wanda suke can kololuwan su ne aljannan firdausi kenan idan sun hango na can ƙasan gani suke kamar yan hasken gidajensu kamar taurari marasa haske irin yan ƙananan taurari wanda ba su da haske sosai haka suke ainihin wato hango na wato na ƙasa to da aka ce adda Allahu lil mujahidina fi sabilillah Allah ya tanadi wa'annan darajoji ga mai jihadi fi sabilillah ai ana ana nufin jihadi fi shatta mayadin jihad duk fagen jihadi ba ana nufin cewa sai ka ɗau takobi ka je yaƙi kawai ba mun yi bayani a farkon babin akwai jihadu nan akwai jihadu shaitan akwai jihadun azzalama wal mubtadi'a so da haka akwai yaƙar rai ka gyara kanka kai akan kanka akwai yaƙan shaitan kar ya ɓata maka addini akwai yaƙan azzalumai da munafukai da da da yan bidi'a wannan duk da hujjoji ake ba da takobi bane sannan kuma akwai yaƙan kafirai din wanda ake yi da wato takobi akwai da'awa zuwa ga addinin Allah koyar da mutane addini yi musu wa'azi shiryar da mutane tarbiyantar da al'umma hidima wa addinin musulunci duk yana cikin jihadi fi sabilillah duk abin da sai an sha wahala ake yin sana addini to jihadi ne so da kalmar jihadi an dauko ta daga wahala kai matuƙa a wajen aiki ka sha wahala kafin kai abu to shi ake cewa wato ainihin jihadi to duk wanda ya kai kololuwa a wajen imani da jihadi don ya fahimci addininsa da yada addini shi ma Allah zai ɗaukaka darajansa kamar yadda yake ɗaukaka masu jihadi wajen yakin kafirai don ubangiji ta lace yarfa illahu na amanu minkum na utul ilma darajat Allah yana ɗaukaka waɗanda suka yi imani daga cikinku da kuma malamanku, waɗanda suke da wato ilimi suke karantar da wato ainihin al'umma kuma ubangiji ta'ala yana faɗa cikin suratul an'am yace wa likullin darajatun mimma amilu wa rabbuka wa ma rabbuka min ghafilin amma ya'malun ko dukkan mutane kowa da matsayinsa kowa yana da matakansa daga abin da ya aikata Allah ba rafkana daga abin da mutane suke yi to da ka za ku iya ku ɗari ku shiga aljanna amma kowa kuma da gidan da yake kowa da matsayinsa wannan yana na farko wannan na biyu wannan na uku har zuwa mataki na na ɗari to da haka kowa da me da matsayinsa kamar yadda a nan duniya kowa da irin aikinsa za a samu mutane ɗari mutanen kirki bayan Allah na gari amma wani ya fi wani imani a cikinsu wani ya fi wani tsoron Allah wani ya fi wani ibada haka nan za a dinga tafiya to haka dukkaninsu kuma bayan Allah ne na gari amma wani ya fi wani kirki to haka matakai su to da haka za a samu mutum abin nan jama'a dukkaninsu ɗan aljanna ne kamar za ka samu wannan ya ci wani aiki wannan ya ci wani tsoron Allah to sai zama in an je aljannan kuma kowa da irin aljannan da za a tashi sai dai kai wani baya kai wani ziyara ne a gidansa bana tanaren sai baci shi ya aka gidansa bai zama irin wannan ba amma in yana gidansa ko ko a daraja ta ɗaya yake ma'ana a mataki a hawa na ɗaya nake nufi ba daraja ta ɗaya irin ta duniya ba a mataki na ɗaya to zai ga kamar duk aljanna ba wanda ya fi shi jin daɗi saboda babu bakin ciki da ɓaci rai a wato ainihin aljanna saboda haka kowanne da matakinsu abin da ake bukata shine mutum ya yi kokari ya nemi yardan ubangiji subhanahu wataala a cikin ayyukansa Allah ta'ala ya ce famani taba ridwanallah afaman ittaba ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallahi wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir hum darajatun indallah wallahu basirun bima ya'malun yanzu wanda yake aiki yana neman yardan Allah subhanahu wataala zai daidai da mai wa Allah wanda karshe zai dawo da fushin ubangiji ta'ala Makomar sautar jahannama tir da makoma ba za su zama daidai ba Allah ta ya mutane matakai matakai ne a wajen Allah kuma Allah yana ganin abunda wato suke aikatawa saboda haka kowa da kowa ubangiji ta'ala ya san aikinsa kuma ya san inda ya dace a ajiye shi a aljannan kowa akwai inda za a ajiye shi haka nan a wuta za ka samu mutum ɗari 'yan wuta duk wuta za su shiga amma wani ya fi wani azaba wani ya fi wani zurmuwa a cikinta wani yana sama-sama wani tafin kafansa ne garwashin jahannaman ne aka samar a tafin kafansa kwakwalwansa na ta farfata Shi ne mafi sauƙin masu azaban wutan jahannama kamar yadda ya zo a hadisi wani za ga ya shiga ciki wani ya shiga tsakiya wani yana can karkashin kasa kawai munafukai innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar saboda haka wani a can ƙasa-ƙasa. su ma darakat ne wutan jahannama kamar yadda aljanna darakat so da haka in ka lura wani ya fi wani ko a kafurai wani ya fi wani ta'addanci wani ya fi wani barna wani kafurin ba ruwansa da cutar da wani shi dai na da ya kafircinsa kawai amma baya cutar da wani baya cutar da addinin musulunci shi dai na ne na kafircinsa to kaga ba za su zama daidai da irin fir'auna ko wanda shi aikinsa yi wa addinin Allah gaban ƙasa ko cutar da musulmi to kaga wutar su barata zama duk yan wuta ne amma wutar su barata zama dai ba wani ya fi wata wani ya wani wato ainihin azaba a cikin wutar jahannama sannan ya tabbata hadisi bukhari hadisin manzo Allah sallama yana cewa man amana billahi wa bi rasulihi wa qama salata wa sama ramadana kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna jahada fi sabilillahi aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha manzon sama ya ce duk wanda ya imani da Allah yayi imani da manzon Allah ta sunama ya tsayi da sallah yayi azumin watan Ramadan ya zama tabbas ga ubangiji Ala ya shigar da shi aljanna yayi jihadi fi sabilillah ko bai yi ba ko ya zauna a gidansa har ya mutu a inda aka haife shi kenan ba sai mutum ya je yayi yaki bane zai shiga aljanna ba sai ka je ka yaki kafurai ba ko baka yaki kafurai ba ai zama gabata da yawa sun rasu ba su samu suka yi jihadin ba saboda a lokacin kila babu jihadi bai zo ba da sharuɗensa ko akwai shi ba jabun jihadi ne ba wanda ya cika sharuɗensa ba ne suka mutu a haka a tarihinsu babu magana sun yi yaƙi kuma za su shiga aljanna to haka nan a yanzu ma manzan su ce duk wanda ya imani da Allah ya imani da manzan su ya tsaye da sallah ya yi azumi ma'ana yi rukunin musuluncin nan to tabbas Allah ta'ala zai shigar da shi aljanna ba faɗi zakka ba saboda sai kana da dukiya za ka cire zakka ba faɗi haji ba sai kana da hali za ka je aikin haji ka ga komin maskananka za ka yi sallah za ka yi azumi kana da imani da Allah da manzon sama manzon Allah sallallahu alaihi to za ka shiga aljanna manzon sama ya ce sawa'un ka yi je jihadi fi sabilillah ko baka je ba sabanin yadda wasu suke fahimta in dai baka yi jihadi ba kawai to kai dan wuta ne sai su je su kwakulo jihadin a kama dukan musulmi ana kashe su ko a je a samu kafirai ba ji ba gani a je a rufe su kawai da duka a kakkashe su wanda wannan ba abin da zai kara wa musulunci don jihadi don ɗaukaka addinin Allah ne ba a je a kashe kafirai ne kawai ba a je a yaƙi wanda zai ɗaukaka addinin Allah to wasu gani suke in ka mutu ma ba kai jihadin ba kai wuta za ka tafi to manzo sama gashi a faɗa hadisin bukhari ko kai jihadin ko ba kai ba Inda har kai imani da Allah da manzon Allah kai abun da ya wajaba a kanka na addini sallah azumi to zaka shiga aljanna Allah ya tsora wa kansa lalle zai shigar da kai aljanna sai suka ce ya rasulullah afala nubashiru nas ba za mu yi mutane albishir ba wannan gara matan a sai ko mutum bai jihadi ba zai shiga aljanna manzon Allah ya ce a'a inna fil jannati la mi'ata daraja a cikin aljanna akwai hawan hawa ɗari sau da haka aljanna ne kala-kala kuma adda Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina kulli darajatayn kama baina samai wal ard manzon ma yace manzon san ma yace ai aljanna hawa dari ne ka bar su su yi jihadi domin Allah ya tanadi hawa na ɗarin don yan aljanna sai sun taka sun taka zuwa hawa ɗari to kaga a sai lokacin da ka ƙara aikin alkhairi zaka kara yin sama ne a aljanna yace fa idza sa'altumullaha aljannata fas'aluhu alfirdaus fa innaha awsatu aljanna wa a'la aljanna wa minhu tafajjaru anharu aljanna manzo sun ce idan za ku roki Allah ku roke shi aljanna firdaus saboda ita ce a tsakiyar aljanna kuma fi daukakan aljanna mafi falalan aljanna ita ce kuma mafi kololuwa a can sama duk wani koramu na ni'imomi ruwa nono zuma giya duk daga can yake fitowa sai daga aljannar firdausi yake fitowa ya gangaro ya taho nan aljannatai na ƙasa ƙasa na ƙasa ƙasa so da aka yi za ka roƙi Allah aljanna ka roƙe shi firdaus to kaga duk mutum da ya ƙare rayuwarsa hidima wa addinin Allah to addininsa za ta zama abin sa za ta zama can ƙololuwa can ƙololuwa to da aka ce ma baina kulli darajataini ma baina darajataini kama baina samai wal ardh tsakanin matakai guda biyu kamar tsakanin samai da kasai wato karka dauka irin matattakala ne na benin gidanka in ka taka ɗaya da ka daga kafa ɗayan sai ka taka a'a tsakanin wannan matakin da wannan hawan kamar tsakanin sama da ƙasa ne tafiyan shekara nawa kenan shekara ɗari biyar tafiyan shekara ɗari biyar so da haka wanda yake na gida na farko sai ya yi tafiyan shekara ɗari biyar ya iso gida na biyu na gida na biyu haka har a gidan gida na ɗari hawa na ɗari kenan to kaga ai bambanci yana da yawa yanzu wanda yake hawa na ɗari tsakaninsa da wanda yake hawa na farko shekara nawa kenan ɗari biyar biyar sau ɗari ai bunne suna da yana shi an hada da na'ura ma za a iya cewa so da kaga tazaran tana da baraka ka kusanta hawa na ɗaya da na biyu ma tazaran su shekara ɗari biyar na uku da na ɗaya shekara tafiyan shekara dubu so da haka abin yana da yawa to saboda haka abin nan wa fi zalika falyatanafasul mutanafis masu tsere suna tsere a nan ne kai a wace aljannan wani irin aljannan kake nema idan kana neman aljanna hawa na daya to kai ba a lissafa ka cikin masu himma hawa na biyu na uku na hudu ina kai mai karamin himma ne ka nemi hawa na ɗari eh ka buga ka buga kaga in baka samu ba dai zaka samu me zaka samu hawa na saba'in ka ka samu e kenan yi eh, kamar jarraba ce ɗari bisa ɗari kake nema in ka samu saba'in sai a ce ka samu a kaga kana sama kenan ka samu first class to kaga haka ya kamata mutum ya yi na ɗari kawai zai nema hawa na ɗari kai ta ibada ka nisanci sabon Allah kai ta yin aikin addini domin ka samu na ɗari in ma baka samu ba a same ka na casa'in ko saba'in ko abin nan ko sittin amma za a same ka hawa na goma hawa na ashirin a kai mai karamin himma ne himman ka ba ta da yawa bayan Allah na gari ba aka suke ba to duk mutum da yake wai hawa na ɗayan ma ni ya ishe ni to in ba sa ba ba za ka samu bare kai hawa na ɗayan ba ba eh wai na hawa na ɗayan ya ishe shi to in ba sa'a ba yana na ɗayan kawai zai zame ɗan kaɗan kawai sai dawo babu kana zamewa kuma wuta za ka tafi to amma idan kana hawa na goma ko da ka ɗan zane ka ɗan gida hawa na bakwai za ka gangaro ko to bari in kana hawa na tamanin kan kaga kafin ka gangaro har ƙasa da wahala to abin da ake buƙatar ce ka zama mai himma eh, ko kuɗi za ka nema ka nemi masu yawa in ka ɗan samu matsala wata 'yar asara ko wani abu bare girgiza ka ba amma ka yan kaɗan ne aka yi fura haka a kasuwa wata ƙura ta tashi kawai sai ta bule da kai kawai sai ɗan jari na kai kaɗe gaba ɗaya ka dawo kuma baka da kamai to kaga haka harkan ibada take yi to ana ake so a gane himman mutane ana ake so a gane himma shine ma'anar wa fi zalika falyatanafasul mutanafis masu tsere a irin wannan ne suke yin tsere ba tsere na neman duniya hadisi na gaba an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم وجب له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله فأعدها عليه ثم قال وأخرى يرفع الله بها العبد مئة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله رواه مسلم وانا حديث امام مسلم رويتوش وعن ابي سعيد الخدري دغ ابو سعيد الخدري رضي الله عنه الله يجدش anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man rabbiya billahi rabban wanda ya yarda ubangiji ta'ala shine mahaliccinsa kuma shine abun bautansa shine ma'anar rabban man rabbiya billahi wanda ya yarda da Allah rabban a matsayin ubangijinsa ma'ana mahaliccinsa kuma abun bautansa wa bil islami dinan ai ya yadda da musulunci kuma dinan a matsayin shi ne addininsa wa bi muhammadin ya yarda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam rasulan a matsayin manzonsa annabinsa manzonsa wajaba lahu aljanna aljanna ta wajaba a gare shi fa ajiba laha abu sa'id abu sa'id al-khudri sai mamakin wannan garaba ta yayi mamakin wannan fa qala sai ta aidha alayya rasulullah sake maimaita min wannan magana man rabiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula wajaba lahu aljanna yace maimaita min ya rasulullah fa adaha alaihi manzo sa sai sake maimaita masa yace duk wanda yarda da Allah shine ubangijinsa musulunci shine addininsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzonsa aljanna ta tabbata masa to dai maimaita sun makala sai yace wa ukhra to akwai wata darajar kuma yarfa'u Allahu biha al-abda mi'ata darajatin fil janna Allah yana daga bawansa da wannan matakai guda 100 a aljanna daraja 100 can kololuwa a aljanna ma baina kulli darajatayn kama baina as-sama'i wal ard tsakanin kowane daraja guda biyu kamar tsakanin samai da ƙasa kowane matakai guda biyu قال سيتي وما هي يا رسول الله تو ونيني يا منزون الله صلى الله عليه وسلم wanne ne wannan darajar qala sai sai aljihadu jihadu fi sabilillah jihadi don ɗaukaka addinin Allah ya sake maimaitawa aljihadu jihadu fi sabilillah jihadi don ɗaukaka addinin Allah Sau da haka in ka tafi jihadi kuma to kuma aljanna ba kuma za ta me za ta za ta daukaka duwaye da Allah maradiya billahi rabban wanda ya da Allah shine mahalicinsa shine abun bautansa kalmar rabbu tana zuwa da ma'anan alkhaliku almudabbiru almutasarrif almalik mahalicci mai shirya al'amura mai juya su yadda yake so kuma mamallakin al'amura shine alhamdulillahi rabbil alamin ubangijin talibai sannan rabbu tana zuwa da ma'anan al wato abun bauta abun bauta shine ma'anar rabbu kamar da yake wani ke cewa a rabbun yabulu sa'labanu bi ra'sihi laqad zalla man balat alaihi sa'alibu abun bauta ya zo ya ga abin nan dila ya kaki akan gunkin sai ce abun bautan ne kuma dila suke suke fitsari akan kansa, kai wannan ba abun bauta bane sai ce wannan abun bautan ya ɗauka tsanci daga ne masa tawaye yayi imani da ubangiji subhanahu wata'ala to anan ana dubin duka biyu ka yadda Allah shine mahaliccinka, kuma shine abun bautanka shine ma'anar la ilaha illallah wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illallah shi yasa lahira za a tambaye ka marrabbuka a kabarinka me yake nufi da man rabbuka man ma'buduka waye abun bautanka don an ce waye ka kafuri ma zai ce Allah ko ba zai faɗa ba wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah to da in kace waye halice su ma za su ce maka Allah ne wa halice su mai daga kaga sun imani da wannan mene ba su imani da shi ba uluhiyya Allah shine abun bauta to shi yasa a kabari sai a ce man rabbuka waye abun bautan ka kaga tambaya na farko to in mutum mu'mini ne dama yana faɗan la ilaha illallah shine ma nan yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah to da aka sai ce Allah shine abun bauta na to sai aka ce wa bil islami dinan kuma ya yadda musulunci shine addinin sa saboda ai addinai suna da yawa akwai addinin yahudu akwai addinin nasara akwai addini masu bautan abin nan wuta akwai majusawa ga sunan kala kala kuma akwai addinin musulunci amma duk Allah ya tattara su yace inna dina inda Allah al-islam inna dina inda Allah islam addini a wajen Allah shine musulunci kenan duk sauran ba addini bane ومن يبتغي dinan, الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين duk wanda yake bauta Allah da wani addini ba musulunci ba za a karba ba kuma ranar lahira yayi asarar gidansa na aljanna to kaga sai ka yadda addini a wurin Allah musulunci ne kawai duk mai aqidan wai ai duk addini addini ne kai dai kar ya zama baka da addini kowa a girmama addinin sa to wannan bai ma san me musulunci ba kwata kwata ba addinin da ake girmama sai wanne sai addinin musulunci ah, to mutumin da yake Allah uku ne ba zagin Allah yake ba sai ka girmama addinin sa bai kai kenan ka girmama wanda ya zagi Allah Allah ta'ala ce dan adam yana zagi na shine yana ce mini ina da abokin tarayya so da haka in mutumin da yake addininsa akwai shirka a ciki ba maganan ka girmama addini so ba a cewa ana girmama addinai ko a ce ba bambancin addini akwai bambancin addini Allah ya bambanta Allah ya ce kawai addini karɓaɓɓe a wurinsa shine musulunci duk sauran addinin ba ruwan Allah da su kuma in ka je lahira da su ba za su tseratar da kai ba ba za su tseratar da kai ba so da haka dole sai ka yadda musulunci shine shine addini addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo da shi sannan wa bi muhammadin rasula kuma ya da annabi muhammadu manzon Allah ne ko ka da annabi isa manzon Allah ne baka yadda annabi muhammadu manzon Allah bane ba za ka shiga aljanna ba ko ka da annabi musa manzon Allah ne in baka yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba ba za ka shiga aljanna ba to da haka kaga yahudu masu bautan annabi masu bautan abin masu yahudanci sun yi imani da annabi Musa amma ba su imani da annabi Isa ba ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu ba za su shiga aljanna sai dai Yahudawan wancan lokacin zamanin annabi Musa amma ba ne yanzu ba kam Kiristoci da suka yi imani da annabi Isa ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za su shiga aljanna ba sai musulmi wanda suka yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yadda da annabi Isa suka yadda da annabi Musa da dukkan sauran annabawa آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فذاك مؤمنين مسلمين سباتا بمبن تتكانين منظني دفن إيماني لشي sun imani da manzanni gaba ɗayansu amma suna bauta Allah bisa addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so da shi kaɗai ne addini ko manzon Allah sai kuma wallahi لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار yace na rantse da Allah ba mai jin labari na a cikin wannan al'umman ko ba yahude ko ba nasari sannan ya mutu bai yi imani da ni ba face ya shiga wutar jahannama mana ko kana takama kana da wani addini in imani da annabi Muhammad sallallahu ka dawo kan addinin sa ba to wuta zaka tafi to shi sa aka ce man rabbiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rasulan wajaba lahu aljanna aljanna ta tabbata masa kenan wanda bai yadda da Allah shine abun bauta ba ko bai yadda da addinin musulunci shine addini ba ko bai yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo bane ba zai shiga aljanna ba domin sai wanda ya yadda da wa'annan abubuwa guda uku sune wato shine wanda zai shiga wato ainihin aljanna to wannan abu ya burge wato abu sa'idin al-kuduri shi yasa ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita masa ya sake wato ainihin maimaita masa kuma imanin ka bai tabbata ba sai kana da wannan sai za a zo a wata abin nan a wani hadisi ingantacce na imam muslim za ka damal imani man rabiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiya wato ya ɗanɗani zaƙin imani wanda ya yadda da Allah shine ubangijinsa abun bautansa musulunci shine addininsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzonsa to wannan ya dandani dadin imani me ma'ana ya dandani imani ya samu cikakken imani ta yadda in yana ayyuka na imani daɗinsu yake ji in yana sallah daɗi yana azumi daɗi aikin haji duk abin da yake daɗin yake ji saboda da sa ya tabbata ya samu ɗanɗanon wato ainihin imani to kaga sai wanda ya hada wayannan guda uku shine mumini sannan ko shine mai tafiya aljanna kuma hadisi ya zo a cikin sahih muslim dai manzo su ana cewa man qala hina yasma'u al-mu'adhdhin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasula ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya je mai kiran sallah ya kira sallah bayan ya gama sai ce ashhadu an la ilaha wa wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya tabbatar da tauhidi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida ba mota da gaskiya sai Allah annabi muhammad sallallahu alaihi bawan Allah ne manzon Allah ne kuma ya yace raditu billahi rabban na yadda da Allah shine abun bauta na wa bil islami dina musulunci shine addini na wa bi muhammadin rasula na yadda annabi muhammadu shine manzona to gufira lahu ma taqaddama min zambi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa shikenan me ya rage masa sai shiga aljanna duk wanda gafarta masa bai shiga wuta ba don zunubai ne suke kai mutum to wannan kalman رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كو رسولا زيادو wato kalmomi ne na zikiri da ake zikiri da su bayan kiran sallah sannan kuma akwai wa'azi a cikin su wanda ya imani da su sakamakon sa aljanna da kuma gafarta masa wato ainihin zunubansa hadisi na gaba وعن أبي بكر وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سميت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل رب الحيئة فقال يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأوا عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل رواه مسلم وانا حديث امام مسلم يرويته وانا ابي بكر دغ ابو بكر بن ابي موسى الاشعري دان ابو موسى الاشعري تابعي قال يتي سمعت ابي ناجي بابانا رضي الله عنه الله جدشي وهو بحضره العدو yana wurin abokanin gaba ana wajen yaƙi kenan ana fuskantar abokan gaba a wurin yaƙi shine bi habaratul adu yana halarce wajen abokanin gaba yaqulu yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna abwabal jannati haqiqa kofofin aljanna ta tazilali suyufi suna karkashin inuwan takuba ƙofofin aljanna suna karkashin inuwan takuba me ma'anansa sai takobi ya maka inuwa ka shiga aljanna ma'ana jihadi fi sabilillah wato idan takobi suka maka inuwa wannan ya saro nan wannan ya kawo nan to kenan za ka shiga aljanna amma ba ana nufin wanda bai jihadi ba zai shiga aljanna ba kamar yadda muka faɗa da su faƙama rajulun sai wani mutum ya tashi rasu hay'ati mai diddigaggen kama wato tufafinsa duk tsoho sun tsufa faƙala feti ya aba musa ya kai abu musa al'ashari a an ta sami ita rasulallah sallallahu alaihi ya kudu hannu kai kaji manzan da sama yana faɗan wannan ko ni ne baka labari ƙala na'am ya ce ni ne na bi. ka san shi hadisi idan ba idan masu wanda suka jiyo shi daga wajen manzan sama su ne 'yan kaɗan to ya fi daraja duk labari ma kai ka ji da kunnen ka kake gaya min zai zama daidai da zaidu ne ya gaya maka an yi abun shi ya gani kai ka gaya min ne. to shine yake so ya tabbatar ka ji da kunnen ka ne ko wani ya gaya maka ka ga wani ne to amincacce ne wannan mutum sai ya ce na ji da kunne na da kunne na naji kala sai ce faraja ila ashabi wannan bawan Allah sai koma zuwa ga mutanensa shi mutumin nan da ya wannan tambayan faƙalar sai ce a ƙarau alaikum salam ina yi muku sallama me ma'anansa ina muku bankwana ina yi muku sallama jama'a ma'ana ina muku bankwana zan tafi je hajji assalamu alaikum wa ya tafi ba to ba mani zai dawo sun makasar jabna saifihi sannan sai ya karya kuben takobinsa fa alƙahu ya jefar da shi mene kube gidan takobin abinda ake sa rigan takobin kenan ko Yau yawa rigan takobin sai zare sai karya shi kawai alaman ya gama amfani to me ba dama zai bare ya sa takobin a cikin kubin sama wanda haka sai kakkarya rigan takobin falqawo ya jefar da shi thumma masha bi la'adu sannan ya tafi da takobin sa din zuwa ga abokanin gaba ya tafi ya shiga yaki fa daraba bihi ya dinga dukan abokanin gaba da takobin sa yana karansu yana kashe su hatta kutila har aka kashe shi so da ka har yame har yayi shahada har yayi shahada kaga an kar da shi menene aljanna an kar da shi aljanna an ce kofofin aljanna suna karkashin inuwar me asyuf wato takuba kenan ma'ana jihadi hanya ce ta tafiya aljanna ana shiga aljanna da jihadi kuma an faɗi takuba saboda a lokacin galibi da takuba ne ake yaki da takuba ne duk wanda ya fi tsakanin tsakaninsa da Allah idan an kashe shi janna zai tafi kai tsaye don yayi shahada in bai mutu ba kuma zai samu lada wato ainihin ne yawa zaka ce faqa marajun rasful hayya rasu, ay khalqu khaliqul mana tufafinsa wato wasu tsofaffi ne wanda suke alama dai akwai alaman talauci a tare da shi kasan kana iya gane talaka daga rigansa ko daga fatan jikinsa ko makamancin wannan to shi da ka ganshi kawai kaga alaman talaka ne saboda rigarsa babu yadda take shine ma'ana rasu rasisu saubi shine tsohon tufafi kamar ne imam malik ya wa rasisu saubika la yazidu karifatan inda ilahi wa anta addum mujrim tsohon tufafinka ba zai kara maka daukaka ko diddigaggen tufafinka ba zai kara maka daukaka wajen Allah ba idan kai mujrimi ne ka gyara halayenka kawai kuma kuna cewa laqituha laitani ma kuntu alqaha أصوابها رثة والرجل هافية والدمع تزرفه من قد عيناه اتناها تقول إيتا إناما ما إيتا با تباب انت تتلقى قوس أو مفي قبابو أنت باكا كلمي فذاك هكا تكي تفيا تلوتي ياي متى نوي كمان لا تفادي لقيت عليك لما كنت ألقاها تمشي وقد أبقل الإملاق من شهى talauci ya yi mata nauyi tufafinta sun yi tufa sun abun nan sun tsufa ba takalmi a kafanta tana ta kuka saboda talauci ita ina ma ban ganta ba saboda abun tausayi muhallu sha shi ne a sawabu ha tufafin tufafinta tsofaffi ne to ba kowane tsohon tufafi na ake ce masa rasis ba sai in ya zama bayan ya tsufan ma ya koɗe da ka gan shi da ya mutu kawai to shine rasu taubi kenan in ba ka wasu ake halif wato wanda ya tsufa kawai to wannan bawan Allah sai kawai ya kama hanya ya tafi wajen abokanensa ya ce to jama'a assalamu alaikum ke musu ban kwana kenan sai ya tafi je kama ya kira kashe kamar yadda wani za mu karanta a can gaba shi kuma ya tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam yanzu ya je jihadi na kashe shi aljanna zai tafi aka ce aljanna ne an kashe shi wajen jihadi sai ya tiro wasu yan sai ya kama ki zai dan ƙari sa je shiga jihadi sai ya jefar da dibino ya ce in dai zan jira sai na ƙarisa cin dibinon nan na tafi aljanna to aljanna ta yi nisa sai jefar da yan dibinon kawai ya tafi ya je ya shiga jihadin kuma a kashe shi ya yi shahada shi ne shi ma wannan maza maza kawai je salama da abokanin gamansa ya tafi domin ya tafi aljanna ko da kaga ya san zuciyansa fi sabila yake wannan abu to wannan sune suka suka tallata addinin Allah su suka suka yi jihadi har addinin Allah ya shiga wato ayin da ya shiga sun ba da jinin su domin kare addinin Allah hadisi na gaba an abi abasin abdurrahman ibn jabrin radiyallahu anhu qala qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار رواه البخاري وانا حديث bukhari البخاري ويتوش daga abi absin abdurrahman bin jabri radiyallahu anhu Allah da shi kale yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma maqbarat qadama abdin dugadugan bawa ba su yi kura ba fi sabilillahi a wajen jihadi fi sabilillah wajen jihadi na daukaka addinin Allah fatamassahu an-nar kuma wuta ta shafe shi kadama tabniya ne na kadam ma'ana kafafuwan mutum ba za su yi kura ba wajen jihadi don ɗaukaka addinin Allah sannan kuma wuta ta zo ta shafe shi in dai sun yi kura to bare shiga wutar jahannama malamai suka ce jihadi anan ana nufin fi sabila ai jami'u da duk wani da na ɗaukaka addinin Allah ma'ana duk wani aikin addini da kafar ka ta yi kura a ciki to yana nuna ba za ka shiga wutar jahannama ba in dai ka yi fi sabilillah ma'ana tsakaninka da Allah a wata Ruwaya a bukhari man akbarat qadamahu fi sabilillah haramahu harama ala nar duk wanda kafafuwansa suka yi kura don daukaka addinin Allah to Allah ya haramta wa kafafuwan wuta in ko kafafuwan ba su ci wuta ba to ba inda zai ci wuta a jikin don mafi saukin azaba na ranar kyama shi wanda ake kona kafansa kawai a wutar jahannama shi wanda kafafuwansa suke konuwa da garwashin ko kuma lansa na tafasa don an ce kafafuwansa ba za su shiga wuta wato ba zai shiga wuta ba gaba da yake so da duk inda ake aikin addini a same ka a wajen domin ka kare kanka daga shiga wutar jahannama wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi baka min يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يؤد اللبن في الضرع ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ما هو الترمذي رويته كما يتي حديث نين غجتي shi ma wancan kamar wancan hadisin ne daga Abu Huraira radiyallahu anhu kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yajidu an-nara rajulun baka min khashyatillah ba zai shiga wuta ba mutumin da ya kuka don tsoron Allah rajulun baka min khashyatillah mutumin da ya kuka saboda tsoron Allah ba zai shiga wuta ba hatta ya'uda al-labanu fi dhar'i har sai idan nono zai koma cikin hantsa idan ka tatsi nono daga hantsan dabba to in za ka iya mai da shi ta ƙofofin da ya fito to nan ne kenan wannan zai shiga wanda ya kuka don Allah zai shiga wuta to kaga tun da har abada ba zai koma ba wanda zai tatsi nono ya mai don sai dai ka sa reda ka tsatsa ga nono in ka miyar ma zubewa zai ba nono ba ne zai zama jini to kamar yadda nono baya komawa hantsa ta inda ya fito in an tafe shi to haka nan wanda ya kuka don tsoron Allah ba zai shiga wutar jahannama ba sannan wala yastami'u ala abdin ghubarun fi sabilillah baya tattara ga bawa kura da ya samu don jihadi wajen daukaka addinin Allah wa dukanu jahannam da kuma hayakin wutar jahannama a ce ga kura ga hayaki na wutan jahannama ba sa zuwa in dai koran nan fi sabilillah ne to shikenan ya ya dauke maka kuma hayakin wutan jahannama ba za su haɗu ba saboda duk wanda yake aikin addini tsakaninsa da Allah to yana nisan ta kansa daga wutar jahannama ne yana nesanta kansa daga wutar jahannam to da aka ce layi yuridu nara rajulun baka min khashyatil mutumin da ya kuka don tsoron Allah bai zai shiga wuta ba khashyatillah ana nufin ganin girman ubangiji su bahana wata ala da tsoronsa domin kalman khashiya ta da mamanci da kalman alkhawf alkhawfu tsoro tsantsa tsoro tsantsa kamar tsoron zaki tsoron kura tsoron damusa tsoron dan fashi da makami ga makami a hannunsa ai wannan ba tsoro ne na girmamawa ba tsoro ne haka kawai na al'ada na ɗabi'a to amma an ce khashiya tsoro ne tare da girmamawa aw khalful maqrun al khawful maqrun bi ta'zim kana tsoron Allah ai tsoro ne girmamawa kana tsoron babanka tsoro ne na girmamawa Kana tsoron na sama da kai tsoro ne na girmamawa tana tsoron mijinta tsoro ne na girmamawa to kaga ba tsoro ne na abin nan na na al'ada ba to wanda ya kuka saboda tsoron Allah tsoro na girmamawa wannan ba zai shiga wutar jahannama ba shi ta Allah ta ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama masu tsoron Allah daga cikin malamai sune daga cikin bayin Allah sune malamai to sauran wanda ba malamai ba sa tsoron Allah kenan suna tsoro kaga ba wannan mai ake nema kaga muna da al muna da al muna da at kaga alkhashiya shine tsoron Allah tare da girmama shi gurgudun yadda ka san Allah gurgudu yadda zaka girmama shi saboda malamai sun fi sanin Allah sun fi sanin siffofin Allah da abubuwa da halittar ubangiji ta'ala da abubuwa da ya tanada na ni'imomi da na azaba a lahira gurgudun sanin ka wannan gurgudun yadda zaka ga girman ubangiji subhanahu wataala to tsoro tare da girmamawa ba wanda ya kai malamai wanda suka san Allah to akwai alkhawfu kuma tsoro tsantsa ne tsoron azabar Allah wannan ka jahili ma zaka samu yana tsoron azabar Allah yana kiyaye dokokin Allah ba zai ci haramun ba don kar ya je fada wutar jahannama kaga yana tsoron azabar Allah ne wannan ba sai malami ba za a samu ma wani jahilin ya bi malamai da yawa ma tsoron azabar Allah sannan akwai attaqwa shi ma ana fassara shi da tsoron Allah shi kuma ana nufin abinda Allah yake kai kai abinda Allah yake ka bari ka bari shi kuma saboda zai baka kariya ba za ka shiga wutar nawa ba in kai haka to dukkanin su tsoron Allah ne to ba za ka ce malamai ne kawai suke tsoron Allah ba sai a ce wani irin tsoron Allah kake nufi tsoron Allah da girmama shi na kololuwa eh wannan kan to ai dama su suka san Allah ma su suka fi kowa sanin Allah amma tsoron azabar Allah da bin umarnin Allah da barin abin da Allah ya hana wallahi jahilai da yawa sun fi wasu malamai to kaga wannan ma zai kai ka aljanna shi kuma girmama ubangiji gani girman Allah gurgudun yanda kasan Allah sai sa Allah ya ce kafirai wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatu yawm al qiyamati was samawati madawiyatun bi yamini kafirai ba su san darajar Allah hakikanin darajar sa bane sai za su imani don Allah ta'ala zai nade sammai gaba ɗaya damke su a hannunsa na dama ya nade kasai gaba ɗaya su ya damke su a hannunsa na hagu ko bai ji komai ba kaga sama da kasa ba komai bane a wurin Allah wannan shi ne na maka girman ubangiji subhanahu wataala sammai da kasai ba su yi su ɗauki Allah to ga wani yana maka girman Allah to wannan shine khashiya kuma ya zo a hadisi cikin mutum bakwai wanda Allah ta'ala zai sa su a inuwan al'ashi, ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwan to akwai wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu mutumin da ya tina Allah shi kadai idon suka kama hawaye kaga tsoron Allah ne ya sa shi shi kadai ya tina Allah kawai girman ubangiji ta'ala da girman halittar Allah da aljanna da wuta abinda Allah ya tanada wa bayansa Allah ya fashe da kuka ko ya abubuwan da yake nan bai girmama Allah yadda ya kamata ba bai ba wa Allah sai yadda ya kamata ba sai fashe da kuka to shi wannan ina cikin inuwa al'arshi ranar aljama ko zafin farfaji aljama bai zai ji ba zai tafi wato ainihin aljanna daga nan kuma yadda ya zo a hadisi ingantacce hadisi na gaba shi ma makamancinsa ne wa ni abbasin رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تعرس في سبيل الله راه الترمذي وقال حديث حسن وانا حديث امام الترمذي يتوش كما حديثي ني وند يكي حسن ingantaccen hadisi daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma qala سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتياجي من ظن الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا سوا عيناني إذا نقود أبيو لا تمسهما النار wuta ba za ta shafe su ba in annara aka sa maka sai ka jara irin nawa wuta ba za ta shafe su ba za ta masu humannar wuta ba za ta shafe su ba ainun bakan min khashyatillah idon da kuka saboda tsoron Allah sai fashe da kuka saboda tsoron Allah to wannan idon bai zai shiga wuta ba ma'ana mai idon ba zai shiga wuta ba kwata-kwata wannan min babu idlaqil jizi ne bi iradatul kulli shi gaba ɗayansa ba zai shiga wuta ba wa ainun ba ta tarisu fi sabilillah da kuma idon da ya kwana yana gadi don ɗaukaka addinin Allah wato idon da ya kwana bai yi bacci ba don tsare musulmi daga kawo harin abokanin gaba da kuma tsoron kar a taɓa addinin Allah wato ya kwana bai bacci ba yana gadin kofar gari kada kafirai su zo su afkawa garin a kashe musulmi a lalata addini sai kwana bai bacci ba saboda wannan to shi ma wuta ba za ta shafe shi ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga anan da mutumin da ya kuka don tsoron Allah da mutumin da ya kiye bacci saboda tsoron Allah nan ba za su shiga wutar jahannama me yake sa kuka don tsoron Allah tsoron Allah ne yake sa imani ne yake sa so da kan imanin ka mai karfi ne akwai inda za ka yi kuka to duk wanda ya haka musamman a ce shi kadai ya kama kuka ko shi kadai ba kowa ko kuma ko akwai mutane ba su san dalilin da ya sa yake kukan ba ma shi dai yana kukansa kawai yana ibadansa yana kukansa ko yana ambaton Allah yana kukansa to wannan wuta ba za ta shafe shi ba bangiji ta ala suratu maryam yace idza tutla alaihim ayatu rahmani kharru sujjadan wa bukiya su bayan Allah in aka karanta musu ayoyin ubangiji ta'ala za su faɗi suna sujjada suna masu kuka suna kuka hakan yin kuma ya ƙara musu tsoron Allah da wato ainihin kankan da kai to da haka bayin Allah na gari su ne suke kuka don Allah amma akwai kuka na riya shi wanne in kai shi kawai azaban Allah kake karawa kanka kai kuka don jama'a su ce ai kai mai tsoron Allah ne har kuka ya dinga yi to wannan kam kayir riya ne kuma Allah sai ya kama ka da wannan ranar alkiyama amma kai fi sabilillahi sawa'un mutane sun gani ko basu gani ba kai dai girman ubangiji ta'ala ne ya sa kai kukan a zuciyanka don Allah kai shikenan zaka samu falalan da za a samu a wajen Allah ta'ala na wanda ya irin wannan muna fata Allah ya kara mana imani da ikhlasi da tsoron Allah sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh